Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan lokacin zai tattauna ne kan wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Turai inda Portugal ta doke Faransa wadda ta karɓi bakoncin gasar a bana. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulrahman Gamba Ahmad. Wato madalla a karan farko kasar Portugal ta lashe gasar kofin kasashen turai bayan ta samu nasara kan mai masokin baki da kanta wato Faransa a fafata da suka yi ajiya abin da ya kawo ƙarshen gasar ta bana wadda aka fara gudanarwa tun a ranar goma ga watan jiya. Masu sharhi kan ƙwallon ƙafa sun ce nasarar da Portugal ta samu ba ta zo musu da mamaki ba lura da yadda ta yi ta samun sa'a a wasannin baya duk da cewa a farko wasu sun zaci cewa la'alla ba za ta tsallake matakin rukuni ba ballantana ta shiga wasan ƙarshe har ta kai ga lashe kofi to game da wannan nasarar coach salisu musa mai shari kan kwallon kafa a najeriya ya yi mana tsokaci a hirarsa da abubakar isa ɗin dago eto a iya cewa an yi tunanin hakan kuma ba a yi ba dalili shine kasan ita ƙasar portugal da ta sha gwagwarmaya wajen hauwa daga ko kuma fitowa daga rukuni zuwa wato da siri ɗaya kwale da kuma wasan da ta buga na ƙarshe da ita da wales ah, ba abin mamaki ba ne idan a ce wa ita ƙungiyar ta samu nasara idan ka koma ga tarihi lokacin da aka yi a ƙasar portugal yadda greece ta je ta yi samu nasara a wasan da aka buga to akwai irin waɗannan abubuwan suna faruwa a wasan ƙwallon kafa abin da kake tsammanin ba zai faru ba sai faru saboda ita ƙwallon kafa ba a cewa an kare ta sai lokacin da aka kare ta kuma idan ka dubi yadda su wato portugal suke tunda daga lokacin da suka fito daga rukuni zuwa lokacin da suka yi nasiri ya kwale har zuwa lokacin da suka buga na dab da na karshe duk wasan da suka idan suka samu nasara kara musu karfi ke tun ba sa tunanin ma za su iya samun nasara har suka yi da cewa za su iya samun nasara kuma suke ganin cewa ma me zai hana su tunda dama ce har suna da wani dan wasa ma da suke ganin shi kadai ma zai iya lalata harkokin wasanni a duniya in yana bugawa za su iya samun nasara wannan abin ya ba su karfin gwiwa shi yasa kaga sun wa ita faransa wannan ma da suka yi to kenan faransa a iya cewa ita yi abin arziki ko ko da har a gida aka cinye ta amma kamar ta ji kunya ganin yadda ta fito da zara ta yin kwallo to ita faransa da farko dai mutane suna ganin ta kamar ba kasa ce da ya kamata a ce ta yi kokarin ma da ta yi ta zo wannan matakin ba ita ma ta dan game da kalubale musamman wajen abubuwan da suka faru a kungiyar kafin a sake haɗa ta na rigingimu da suka faru a cikin kungiyar tsakanin 'yan wasa yadda daga baya kuma aka zo aka hada ƙungiyar har aka ɗauki nauyi ah, wani bangaren kuma abin da ya dan taba ta watakila rigingimu da za a yi ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba na rigingimu da suka dinga faruwa na siyasa da rigingimu na tashin hankali da ta'addanci da sauransu wanda isa kamar wasan ma ba za a yi ba to babu laifi ko kuma ya taɓa ta kwarai da gaske ah, duk da ƙoƙarin da ta yi amfani da dama da ta dinga samu har ta kai zuwa matakin karshe amma kamar dai gaskiya ta ji kunya dama dai an zira wa cristiano ronaldo idanu don ganin irin fafatawar da zai da antion griezmann na faransa a wasan na ƙarshe yayin da masharhanta kan kwallon kafa suka bayyana nasarar da ya samu a matsayin wata dama ta ƙarshe da ta zo masa a daidai tunda a cewarsu watakila ma ba zai sake halarta irin wannan gasar ba ta cin kofin nahiyar turai nan gaba ba kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin muzammin alhayola masanin kwallon kafa a najeriya. gaskiya ga 'yan wasa irin kamar su cristiano ronaldo din waɗanda suka yi fice ba su da wani abu da za a iya gani na wajen taka gani in ba irin wannan abin bai zama na kan cewa sun jagoranci kasarsu ta lashe wani babban kofi wanda yake a tarihi ya taba tsinta kansa duk da a lokacin akwai mazaje a gabansa a sannan tauraruwarsa ba ta gama ta ba sosai a shekara hudu wanda Grace ta doke su a wanda su ne suka dauki nauyin wannan gasa amma a wannan karan wannan abin ya zo masa a daidai duk da ana gani shekarunsa sun ja ana gani ma ba dole ba ne ya kara buga wata gasa ta nahiyar turai sai dai zai iya buga ta ta duniya wacce za a shekara 2018 amma wannan ya zamanto kamar an yi masa wani tagomashi wanda zai bar eh, zai daina buga ƙasarsa wasa kuma ga wani babban kofi wanda ya shiga cikin tarihi wanda daman shi a rayuwarsa kullum abin da ke cewa yana so daga cikin gwarazan 'yan kwallon da ba taɓa yin ba a duniya to kuma cin kofi ga ƙasa ba ƙaramin martaba ba ne ga dukkanin su irin waɗannan 'yan wasa wanda suka yi fice wannan yana a kan cewa sunansa yana shiga cikin wani tarihi wanda ba za a ta umanta da su ba a ƙasashensu da ma kuma duniya to ko wannan nasarar za ta kara wa Ronaldo din ƙwarin gwiwar lashe kyautar gwarzon ɗan kwallon duniya Muzammil Alhayola cewa ya yi. To wannan nasara za ta iya ƙara bashi wani maki wanda zai iya lashe wannan duba da dama a ƙungiyarsa ta Real Madrid ya taimaka mata lashe kofan zakaran nahiyar turai na ƙungiyoyin kwallon kafa to kuma a ƙasa tun da an samu an buga wata babbar gasa to wannan shi ma zai kara masa wani maki wanda zai iya lashe ita wannan wannan kambu na gwarzan dan kwallon kafa na duniya na shekarar 2006 tun a shekara ta 1960 ne aka kirkiri gasar ta cin kofin kasashen turai inda a wancan lokacin kasashe hudu suka fafata da juna yayin da a shekara ta 1980 aka ƙara su zuwa takwas kafin a shekara ta 1996 aka ƙara yawan ƙasashen zuwa goma sha shida a wannan karan dai an samu ci gaba matuka lura da cewa ƙasashe 24 ne suka shiga gasar ta bana inda kuma wasu ƙananan ƙasashe kamar su iceland da wales suka taka rawar gani yayin da spain da jamus da italiya duk suka gaza shiga wasan ƙarshe duk da ƙarfin da suke da shi a bangare guda an samu rikici a lokacin gudanar da wannan gasar musamman tsakanin magoya bayan ingila da rasha abin da wasu suka bayyana a matsayin babban nakasu da gasar ta bana ta game da shi domin jin sauye-sauyen da aka samu a gasar ta euro 2016 lurwanu idris malikawa mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya ya mana tsokaci babu mamaki daban-daban wannan gasar kuma wannan yana nuna duniya cewa kwallon kafa yanzu ta girma cewa yanzu babu wani karami ko babba duk wanda ya iya kawai zai amfani da damar sa ya goge ya tafi da al'amuran wasannin kamar da kamata kuma zaka ga ɗaiɗaikun yan wasa da suke buga wasanni a kungiyoyin turai daban-daban wasu a kansu aka dogara da gina kungiyoyin kasashen su suka raka ɗauka kungiyoyin har suka kai su ga matsayin da suka kai a wannan gasa ta cin kofin kwallon kafa na nahiyar turai da ake yi in ka kalli wolves zaka wolves zaka ga cewar dan wasan nan garibel kusan shine inji da ya tafi da kungiyar kwallon kafa portugal ta dogara da cristiano amma wani abin mamaki wasan da nani yake buga cristiano baya yin irinsa spain ta dogara da 'yan wasa irin su enesta amma abin ya zo ya kasa kaiwa ga yadda ya kamata ya kai su mula su cross su yan wasa daban-daban daga jamus abin ya zo ya gagare su musamman jamus mai tsaron gidansa shi ake ganin a duniya ya fi kowa kwarewa nowa amma shi ma ga yanda harkar wasan ta kasance kuma wani abu da fi jan hankalin mutane ni har na kasa bambancewa ma gasar cin kofin nahiyar turai ake yi ko ko gasaccin kofin nahiyar afirka saboda mafiya yawan kasashen za ga yan wasan ko dai iyayensu ko kakanninsu daga afirka suka je kasashen suka zauna ko kuma wani sanadi ne yasa suka zama yan wannan kasashen to akwai wani abu da aka soma a lokacin gasar na faɗan magoya baya wannan ya zo muku da bazata ko ko wani abu ne na abun kunya da za a ce kasashen su abun mamaki kamar yadda kace wanda zai zama abun kunya ga turawa shine kasar ingila kusan ita ta kirkiro wannan gasa ta cin kofin kwallon kafa ko kuma ita kanta buga kwallon kafan tarihi yana nuna cewar kamar daga ingila aka fara ta amma abun mamaki kusan a wasanni irin waɗannan sun fi kowa mafiya yawan lokuta samun matsaloli ko dai a hargitsi ko hayaniya ko wani abu wannan yana nuna cewa idan turawa ba su da gaske ba abinda suka kirkiro watakila da aka yi hasashen shine ke haɗa kan matasan duniya guri guda to za su kawo barakar da kuma babu wani wanda za a gaya wa ya ji domin idan har waɗanda ake ganin sun san ciwon ta sun san daɗinta za su yi rigima ko su yi rashin jin daɗi na wani abu da yake faruwa to wanda yake kwaikwayon su in yayi ba za a yi mamaki ba wannan abun a yi musu dariya ne kuma abun su koma ɗaki ne su rufe su kansu faɗa su ga me ya faru kuma ya za a yi su gyara amma ba shakka ba abu bane na jin daɗi kuma zai kashe martabar wasan. faransa ta yi faɗi tashin karɓar wannan gasa daga ƙarshe ake ganin kamar abin zai yiwu kamar ba zai yiwu ba saboda wasu matsaloli na tsaro da kuma batu nata na cikin gida karshe gasar ta yau ya kuka kalli ainihin gudanar da gasar farko dai sun yi kokari ina yaba musu akan kokari ɗaya biyu zuwa uku na farko yadda ake fitowa kallon wasan abin ya bani sha'awa kwarai da gaske idan ka kalli yadda ko da yaushe filayen wasannin suke cika wannan yana nuna maka cewar an karbi wasan kwallon kafa na wannan gasa da faransa take mutanen kasar sun yadda a karbi bakuncin gasar watakila suna da sha'awa na biyu kuma yadda kungiyar ta yi amfani da ana ganin kamar ba za ta kai ba ta ci ba ta ci ba har ta kai ga matakin wasan karshe wanda na uba guda biyu babu shakka sun birge na a cikinsa wanda ya cancanci a yaba ita kasar faransa. masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗin da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya